radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم a radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirin sa na rana kuma tare ne zai kasance tare da ku a nan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba mana gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a rana irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su wanda amin Ibrahim Kiyawa zai karanta daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da mu koma noma tare da Mustapha Adam ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi 14 ga watan nuwamban shekara ta 2021 wanda ya daidai takwas ga watan rabi'u thani na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare kukun san cewa shekaru 1211 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan rabi'u thani hijira ta 232 kamariya aka haifi imam hassan al-askari alaihi salam jikan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma limami na goma sha ɗaya daga cikin limaman ahlul bait alaihi salam a garin madina tun yana karami bisa matsin lambar sarakunan dolar abbasiyawa mahaifinsa imam alhadi alaihi salam ya koma samun ra da ke cikin iraki bayan sar mahaifinsa imam askari alaihi salam ya gaji mahaifin nasa wajen jagorancin ahlul bait alaihi salam inda ya shekaru biyar yana jagoranci kafin ya shahada a hannun azaliman sarakuna na daular abbasiyawa imam al'askari askari alaihi salam ya rayu shekaru 28 ne baki ɗaya rayuwarsa kuma wani bangaren rayuwarsa ya ƙare ne a gidan kaso da kuma ɗaurin talala tare da matsi da kuma gallazawa daga sarakunan abbasiyawa sannan kuma shine mahaifin imam al-mahdi alaihi salam. masu ware ko san cewa shekaru 132 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan nuwamban shekara ta 1889 aka haifi dr taha hussein wani babban malami masanin adabin larabci da tarihi a kasar masar dr taha hussein ya rasa idanunsa tun yana karmi amma saboda baiwa da allah ya masa ta kaifin basira da fahimta ya ci gaba da karatu har sai da ya sami shahadar digiri na uku a jami'ar sorbonne ta kasar faransa da kuma wasu jami'o'i a kasar ta masar dr taha hussein ya yi aiki da gwamnatin kasar masar inda ya rike mukaman ministan ilimi da kuma ministan al'adu a lokacin ne kuma ya gina jami'o'in iskandariya da asiyon a kasar masar banda haka kuma taha hussein ya rubuta littattafai da dama daga skilta wanda ya rubuta akwai kitabul ayyam sannan kuma akwai littafin nan na tarihin adabin larabci dr taha hussein ya rasu a shekara ta 1973 yana da shekaru 84 a duniya. da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 130 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 14 ga watan nuwamba shekara ta 1891 aka haifi frederick bantin wani likita ɗan ƙasar canada wanda ya kirkiri allurar insulin wadda ake yi wa masu cutar ciwon sukari ko kuma diabetes cutar shiga dai cuta ce wadda a halin yanzu mutane kimanin miliyan 400 ke fama da ita a duniya domin wayar da kan mutane akan illar wannan cuta da kuma sanin yadda za a kauce mata ko kuma kula da ita a shekara ta 1991 hukumar lafiya ta duniya wato who tare da haɗin gwiwa da hukumar yake da cutar siga ta duniya idf suka sanya ranar 14 ga wannan wata na nuwamba na kowace shekara wato ranar haihuwar frederick bantin ta zama ranar yaƙi da cutar shiga a duniya dr bantin ya karbi kyautar nobel sannan kuma ya rasu a shekara ta 1941 yana da shekaru 50 a duniya radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya Niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya Niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11:20 zuwa 11:50 da agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595 a shirin mandar kuwa daga misalin karfe 7:20 zuwa 8:20 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6:20 zuwa 7:20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz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 Jama'a saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Muhammad Amin farko muhimman kanin su. Iran ta ce ɗauke mata takunkumi shine matakin farko na fara tattaunawar Vienna. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu ana tsaye da ma'aikatanta tara direbobi saba'in a ƙasar Habasha. kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta sake daukar ta sake daukar tsohon dan wasanta dani alves yanzu kuma ga cikakkun labaran kasar iran ta ce ɗauki mata takunkumi shine matakin farko na fara tattaunawar biyanna a wata ziyara da mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran ali bakiri ya kai kasashen turai ya gana da jami'an gwamnatin kasashen faransa jamus da kuma burtaniya inda suka tattauna game da dangantakar tsakanin kasashen da kuma gano bakin zare a aikace na yadda za a ɗauke dukkan hankumin da aka kaba wa Iran ɗin. Iran ta buƙaci lamuni da zai bata tabbacin cewa Amurka ba za ta sake ficewa daga jejeniyar ba. Sai dai matakin farko shine a warware batun ɗauke mata dukkan hankumin da Amurka ta kakaba mata da ya sa a doka. A wani bayani da ministan harkokin wajen ƙasar Iran Hussein Amir Abdullahian ya wallafa a shafinsa na Instagram a baya-bayan nan ya faɗi cewa Iran ba ta da niyyar ci gaba da zama kan tattaunawar da aka yi a baya, sai dai za a iya cimma yarjejeniya mai ma'ana a cikin karamin lokaci, mashikar ɗaya bangaren ya shiga tattaunawa da kyakkyawar niyya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce har yanzu ana tsare da ma'aikatanta tara da direbobi saba'in a ƙasar Habasha. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da sanarwar cewa har yanzu ana tsare da ma'aikatan ta tara da kuma direbobi saba'in wanda ya kamata su kai kayayyakin agaji na majalisar ɗinkin duniya a yankin tigray na arewacin ƙasar habasha ba ta da bayyana wani dalili na yin haka ba jaridar egypt daily ta kasar masar ta nakalto a kakakin majalisar stephen dodgerick yana faɗa wa 'yan jarida kan cewa mutane a yankin tigray suna mutuwa saboda karancin abinci da magunguna sannan duk kokarin da masar ɗinkin duniya ta yi na isar da kayayyakin agaji zuwa yankin gwamnatin tsakiyar ƙasar ta habasha ta hana labarin ya kara da cewa har yanzu gwamnatin ƙasar ba ta ba da wani bayani ko da yin ci gaba da tsare ma'aikatan guda tara ba da kuma direbobi saba'in waɗanda majalisar ta ɗauka don kayayyakin agaji zuwa yankin nata gray Shugaban hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya WHO Tedros Adhanom ya bayyana wa 'yan jaridu a birnin Geneva yadda kwatar hukumar kan cewa ana fama da karancin magunguna a yankin na Tigray amma har yanzu babu damar shigar da kayayyakin. An cimma sabuwar yarjejeniya kan sauyin yanayi a taron koli na duniya da aka yi kan sauyin yanayi a Glasgow. Rahotanni da ke fitowa daga Glasgow na nuna cewa an kawo ƙarshen taron koli na ƙarshen duniya kan sauyin yanayi na COP26. kuma an cimma yarjejeniyoyi masu muhimmanci da za su taimaka wajen shawo kan matsalar ɗumamar yanayi matukar aka yi aiki da su wannan da ita ce yarjejeniya ta farko a irin ta da aka cimma da ta fayyace hanyoyin da za a bi wajen ganin an rage tasirin ɗumamar yanayi musamman yawan yin amfani da kwal da shi ne ya fi gurɓata yanayi a duniya kuma za a rage yawan ɗumamar yanayi da maki ɗaya da ɗigo biyar a ma'aunin celsius a nasa ɓangaren sakataren ɗinkin duniya antonio guterres ya ce lokaci ya yi da ya kamata a ɗauki matakan gaggawa na daƙile matsalar ɗumamar yanayi ta hanyar rage yawan yin amfani da hayaƙi mai gurɓata muhalli idan ba haka ba haƙa ba za su cimma ruwa ba da ƙarshe dukkan ƙasashen sun yi alƙawarin sake ganawa a shekara mai zuwa domin sake yin bita kan alƙawarin da aka ɗauka na rage yawan hayaƙi mai gurɓata muhalli yadda za a cimma burin da ake da shi na rage matsalar da kashi ɗaya da ɗigo biyar To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta sake ɗaukar tsohon ɗan wasanta Dani Alves. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona ta cimma matsaya da tsohon ɗan wasanta Dani Alves da ya bar ƙungiyar shekaru biyar da suka gabata domin sake buga mata wasa. Dani ɗan shekaru 38 da haihuwa ya lashe manyan gasa guda tara a barcelona da juventus da pasan german kuma zai sake komawa kungiyar kwallon kafa ta spain ne kyauta don kammala wasannin gasar shekara 2021 da kuma 2022 dan kasar brazil din ya shafe shekara takwas a barcelona daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2016 inda ya lashe kofin La Liga guda shida da na zakarun Turai guda uku da kuma Copa del Rey guda hudu. Sanarwar da aka fitar ta nuna cewa dan wasan zai isa Barcelona ne a mako mai zuwa amma ba zai fara taka leda ba har sai sabuwar shekara mai kamawa. Sami horas da 'yan wasan na Barcelona Javi shi ne ya buƙaci ya dawo da shi cikin ƙungiyar domin taimaka mata ta koma kan ganiyarta bayan da a baya aka amincewa da dawowarsa. daga ƙarshe za ku ci cewa an zargi amurka da ƙoƙarin haifar da fitina a iraki ta hanyar kashe manyan 'yan siyasan ƙasar almaluma ya da wani memba a ƙawancen ƙungiyar fata a majalisar ƙasar iraki muhammad albadawi ya gargaɗi game da makicin da amurka ce kullawa na yankurin haifar da fitina a iraki ta hanyar kashe manyan 'yan siyasar ƙasar ta ɗora alhaki kan ƙungiyoyin gwagwarmaya yana mai cewa rahoton da aka fitar game da harin da aka kai da jirgi mara matuki kan gidan firaministan ƙasar an tabbatar ya fito ne daga ofin jikadancin amurka da ke bagadaza har ila yau ya nuna takaicinsa game da jan kafa da gwamnatin kasar ke yi wajen gudanar da bincike na gano hakikanin gaskiya kan yunkurin kisan gillan da aka yi wa firaministan kasar mustapha alkazimi daga karshe ya ce amurka ta san dukkan jami'an tsaro da 'yan siyasar kasar don haka dukkan su suna cikin haɗari domin a kowane lokaci amurka tana iya kai musu hari kuma tsoron alhaki kan kungiyoyin gwarmayar kasar domin kunna wutar rikici da fitina a kasar iraki to ma saurare karshen labaran duniyan kenan kuwa saurara madala aminu ibrahim kiya kenan ɗauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na mu koma noma tare da mushtaba adam Mu koma noma. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaka da noma da kiwo A yau shirin namu zai dubi ne a kan shirin raya karkara ta hanyar noma da asusun bunƙasa harkar noma na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fi sani da IPAD e ke gabatarwa a sassa daban-daban musamman ma dai a jamhuriyar Nijar. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jinyar da shirin zai gudana. takarda a rubuce da akwai tsare-tsare da shirye-shirye da majalisar ɗinkin duniya take da su a ƙasa domin samar da ci gaba a ƙasashe masu tasowa daga cikin waɗannan irin ayyukan da akwai wanda asusun bunƙasa harkar noma ifad ke da shi a cikin irin waɗannan ƙasashen yin dobi a kan shafukan intanet na wannan asusu ko kuma bayanan da suka rubuta zai sa mutum ya ci karo da kyawawan ayyuka da suka bayyana cewa suna gabatarwa domin ci gaban al'ummar ƙasashe daban-daban masu tasowa da akwai ƙasashen da sun kai ɗari da wannan asusu ke gabatar da ayyukansa asusun ya bayanin cewa ya mai da hankali ne akan karkara saboda mutanen da aka yi kiyasin cewa sun kai biliyan 3.4 waɗanda suke a matsayin kaso 45 cikin ɗari na mutanen duniya suna rayuwa ne a karkarar kuma wannan adadin na mutanen karkarar mafi yawancinsu sun dogara ne da noman gandu na iyali kenan sai dai duk da wannan kwazon na mutanen karkara domin ciyar da kawo kansu har yanzu da akwai iyalan da sun kai kaso 80 cikin 100 waɗanda suke rayuwa a cikin fatara da talauci don haka mayar da hankali wajen raya da bunƙasa noma a cikin karkara shi ne hanyar da za ta fitar da mutanen daga cikin mawuyacin talauci da fatara da rashin aikin yi to a jamhuriyar niger ɗaya daga cikin ayyuka ko furoje-furoje da asusun yake yi kamar yadda ya bayyana da akwai raya harkokin noma a cikin yankuna mabambanta bayanin asusun ya ce tun daga shekara ta 1980 zuwa yanzu ya aiwatar da furoje-furoje da suka kai goma sha biyu kuma sun lamushe kudaden da suka kai dala amurka miliyan 556 da rabi wato rabin biliyan na dala amurka kenan kuma bayanin asusun ya kara da cewa ya yanzu waɗanda suka amfana daga waɗannan ayyukan sun kai mutum miliyan ɗaya da dubu ashirin da uku mafi yawancinsu kuma duk suna yankunan karkara ne ta koya gaskiyar wannan irin lamari na ayyukan ƙasa da ƙasa suke a cikin ƙasashe masu tasowa shin da gaske ne bayanan da ake rubutawa akan takarda haka suke to wannan su ne abubuwan da za mu yi ƙoƙarin dubi a kansu a cikin fitowa ta gaba da yardar ubangiji to kafin lokacin muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato kiɗe-kiɗen Iraniyawa tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin nishaɗantarwa bari haɗa ku da omid ni'imati a cikin wannan waka da ya gabatar da fatan masu son gara zama domin saurari cikakkiyar wakar. رقصت زندگی در جام چشم تو سر زد صبح امید از شام چشم تو بر رام چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بر دوشم چشم یادم میرقصد زندگی در جام چشم تو سز صبح از شام چشم تو به چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سوی خانه بردوشم چشم عشقانی یادم زندگی در جام چشم تو سرزد سهرانی از شام چشم تو من چشم تو همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت. an gaishe ka Omid Ni'imati a cikin wannan waka da ka shirya da fatan masu sun amfana kuma sun ji daɗin ta kuma anan ne zamu jalin zamun shirin sai a wata sazuwar za ku ji mu dauke da wata sabuwar wakar. thank you شاخ زعفرانم تو نوبهار ماهی گفتم غمت مرا کشت گفتا چه زهره دارد غم اینقدر نداند کاخر تو یار مانی کاخر تو یار مانی ای جان جان جانم تو جان جان جانی بیروز جان و تن چیست و بیش از باغ بوستانم غم دیده خزانم باغ مرا به خندان کاخر بهار مایی گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی گفتا چو چنگ مایی من در ترنگ مایی پس چیست زاری تو چون در کنار ما گردان له که بیقرارم گفتم چو چرخ گردان له که بیقرارم گفت در چه بیقراری می بیقرار مایی ای بلبل سهرگرد بپرس گهگه آخر تو هم غریبی هم از دیار مایی چو چرخ گردان والله که بیقرارم گفت چه بیقراری بی بیقرار ما اینجا دویی نگنجد این ما و تو چه باشد این هر دو را یکی دار چون در شما ما da masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da yamma idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi-dumin su. Ali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mm-hmm.